ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. Shirin namu na yau zai tare ne a jihar Sokoto ta tarayyar Najeriya inda za ku ji ƙoƙarin da hukumomi ke yi tare da haɗin gwiwa UNICEF na inganta ilimi na ƙananan yara musamman ma dai almajirai da kuma mata 'yan makaranta domin koyar da su sana'o'in hannu. Aikinmu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun haɗa ma uwa uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin. Allah ka saka musu alheri saboda amfani na ga yaro shi karatu shi samu kuma sana'a hannu kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma. Kan ji mara da ilimi abun rainawa da Sanin kowa ne dai hukumomi na da da kuma na yanzu na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su dangane da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Don haka ne yasa hukumar UNICEF mai tallafa wajen inganta ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwan gwamnati walau na tarayya da na jihohi ke haɗa kai wajen ganin an kawar da wannan matsala baki ɗaya. Domin samun wannan nasara ne yasa aka buɗe wasu cibiyoyi guda biyu tare da taimakon unicef a jihar sokoto da zai taimaka wajen koyawa almajirai da kuma 'yan mata sana'o'in hannu da kuma sauran sana'o'i masu nasaba da amfani da na'ura mai kwakwalwa wakilin a jihar sokoto muhammad nasir ya tattauna da masu ruwa da tsaki cin dalilin su na kaddamar da wannan tsari a jihar ta sokoto da ma sauran jihohin najeriya muhammad mai kuɗi jami'in unicef ya ce za a koyar da karatu na yanar gizo nan e, e, digital learning menene wani abu yake nuni ok so za mu haɗa masu workstations da computer za a koya musu inda ake amfani da internet safely za a koya musu um, kur'ani digitally za a koya musu life skills akan uh, computer mm. mi wannan zai taimaka musu ga rayukansu ok to education in da dama da ba za su samu ba a makaranta irin inda za su kula da kansu har su kai adulthood eh, shi na abin da za a koya musu shi ma a kwamishinan kula da ƙananan makarantu da kuma na sakandare hajjas da sokoto muhammad tukur alkali ya yi tsokaci kamar haka to abu ne wanda yake na duniya na gaba ɗai gaskiya ba jihar sokoto ɗai ba ba najeriya ɗai ba amma da aikin mu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun haɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin su tabbatar da sun ba da goyon baya don mi don abin shi ɗore saboda wannan al'amari ka koyi ilimi ta fi gehen addininka ka koyi ilimi ta gehen sana'a ka koyi ilimi ta koyi ita kanta sana'a wani abu ne mai muhimmanci so insha Allah gwamnati za ta tabbatar da ta bada malamai kuma ta bada kayan aikin da za a ƙara bisa ga abin da ga wannan wuri to ko mai sauran iyaye za su ce game da wannan mataki da aka dauka na samar da ilimin ga 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu ke cewa suna nasu Aliyu Kwari me zaka ce akan wannan wuri da aka samar ma yaran ku gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske kuma Allah ya saka mu ga ma'aikata sauran jama'a da sun ka sanu an kawo abu Allah ka saka masa alheri saboda amfani na ga yaro shi karatu ya samu kuma sana'a hannu kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma domin kaga yaron haka nan yaro na ima kai da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba har dai Allah sa ya hankali ya kare kuma kai oban yaro ka dan kula da zakwa ce da kula da yana zakwa makaranta wurin karatun shi a daidai Allah ya taimaka Allah ya saka mata alheri sunana muhammadu bello ribadu wannan abin da allah ya kaddare an yi mun ji daɗi wallahi allah ya saka da alheri ubangiji allah ya sa abin da zai ɗorewa na kuma matasan da an kai zon su su zajirce su ci gaba da kula da shi da irin abubuwan da ya kamata ta wace hanya kake ganin zai taimaki yaranku da kukanku to alhamdulillah rabbil alamin da Allah ya sa an kai wanga abu inda zai taimakon yaron mu sai mun jajirce mun yi tsaye gaske Allah sun tsaya kamar dai mun ba da karhi sannan abin zai sa a taimaki yaran mu akai ne ya Allah gode. to da yake yanzu an kaddamar da wannan cibiya ko mai cibiyar za ta ci gaba da gudanarwa kenan ga dai ahmad baba altine da ke zama babban sakatare na hukumar koyar da harshen larabci da kuma musulunci a jihar sokoto za a yi karantar da yara misali integration sannan za a koya musu skills sannan za a furnish ɗinta ba ka zaɓar ta ba za a sa kayan aiki in kojiri da su kwamfuta da nan da sati biyu insha Allah ka san tsarin UNICEF ba su gina su yi kufin sometime sai a gina an ta tsaya ta daidai ita eh, yi sosai a kufin su za a yi insha Allah ko za mu sa ido da zamu kona muna instruction mu tabbatar da cewa abin da kawata yi an yi shi yanzu ga guda biyu mun gani hmm. akwai wani plan na ƙara insha Allah da mun gwamnati takwas ne ai ar focal law government su za su yi su da baya zamu nemi gwamnatin jihar ta kuce saura don ta ga mai jiha gaba kaɗan insha Allah ai ma hankuri Allah su ga ta aiki insha Allah to ko me masana harkokin ilimi za su ce game da wannan kokari na kungiyar ta UNICEF tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo imamin masallacin Juma'a na jami'ar kimiyya da fasaha da kemina kuma shugaban koyar da darasin lissafi a jami'a Ah, alhamdulillah, wato shi ilimi a ah, amfaninsa baya tsayawa ga shi wanda ya samu ilimin kadai. Amfaninsa yakan dabaibai al'umma ne baki ɗaya ta kan amfana. Kamar yadda jahilci ba kawai shi jahilin yake cutarwa ba, jahilci yana cutar da al'umma ne baki ɗaya. A samu yara ko matasa ko 'yan mata zube a cikin al'umma ba su da karatu, ba su da sana'a, ba karamin musiba ba ne ga wannan al'umma. To shi yasa duk lokacin da wani yunkuri ya taso irin wannan yunkuri na UNICEF ko da gwamnatin jihar jihar Sokoto a domin a samar da wato wani yanayi wanda yara za su samu karatu da sana'a wannan ba karamin alkhairi bane a cikin al'umma kamar yadda na faɗi cewa wato ainihin tasirin ilimi ko sana'a mai kyau ko tarbiyya ta yara ba garshe su bane kadai al'umma gaba ɗaya za ta amfana in aka kalli arewacin najeriya musamman ga yara birjik da muke da su 'yan mata da matasa in ka duba za ka ga wato yawan su dinnan wato wani alheri ne ga al'umma amma kuma zai iya zama haɗari idan ya zama cewa sun tashi babu sana'a babu karatu babu kwarewa musamman akan abin da ake ce masu skills wanda za su iya amfani da wato kwakwalwarsu da hannayensu su haifar da wani yanayi da za su iya dogaro da kansu kuma al'umma su amfana saboda haka wannan yunkuri ne mai alkhairi kwarai da gaske da fatan wato ba zai tsaya ga waɗanda yanzu kaɗai suke samun wannan horon ba a'a zai ma ci gaba saboda iyaye da ake gani waɗansu sun kasa ba su da hali kuma ga su suna da 'ya'yan ba wai ba su son karatun ba ne amma babu halin ɗaukar nauyin karatun waɗansu kuma suna da sakaci ba su damu ba to wannan dole ita gwamnati ta shigo ciki da masu hali su shigo ciki da wanda suke damuwa da yanayin da al'umma ke ciki domin maganin matsalar wato magani ne ta matsalar da ka iya nutsar da al'umma cikin halaka Allah ta'ala ya kare kuma Allah sa albarka wannan assalamu alaikum warahmatullahi to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu na Sokoto Muhammad Nasir da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku.